بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيقى آه، بدأ كراتمنا سير من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا لتافنا الرحيق المختوم na safiyar rahman al-mubarak furi a wannan safiya ta lahadi takwas ga watan rajab a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1431 wanda kuma ya daidai da ashirin ga watan shida 2010 a yau da izinin ta'ala za mu tashi a wata sabuwar matashiya wato ita ce magana akan haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma rayuwarsa da farko wato shekara arba'in da ya yi kafin a bashi annabci kamar da malamin ya sa mata unwani sa wannan matashiya suna ya ce al wa arba'una aman qablan nubuwa magana akan haihuwa da kuma shekaru arba'in da manzo sallallahu alaihi wasallama ya rayu cikinsu kafin a ba shi annabci malam ya ce wulida sayyidul mursalin an haifi shugaban manzanni sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi shi'bi bani hashim a shi'ib na bani hashim wance shi'ib kamar na sha ambata mana shine wuri dan tsakanin dutse da dutse akwai wani wuri da ya zama kamar sunan unguwa ne na bani hashim a makatin a wancan lokaci kamar kowane unguwa ko kowace kabila ta kan sami wannan irin wuri ta dangana zuwa ga kanta na bani hashim anan ne aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam kamar ka iya cewa a lungun bani hashim misali a cikin wato garin makka wannan haihuwa tafiyayyen halitta manzanmu abin ƙaunarmu sallallahu alaihi wasallam an yi ta ne sabihata yawmin isnaini safiyar ranar litinin التاسع من شهر ربيع الأول tara ga watan rabi al'awwal a wannan shine ra'ayin da malamin ya zaɓa shi yasa ya faɗi tara ga watan rabi'in al'awwal wasu malaman sun faɗi wani ba haka ba wato wani ƙaulin ba haka ba wasu suka ce sha bakwai wasu suka ce sha biyu maganganu dai suna da yawa kasancewar ba nassi ne ya zo ya bayyana ya yi ta'ayinin ranar ba kuru-kuru na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal dangane da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam hatta watan akwai sabani wasu suka ce ba rabi'ul ba ne amma dai abin da yake tabbatacce kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata da kansa shine an haife shi ranar litinin yau kuma abinda malamai suke ambatawa na tarihi da sirar da sirar manzo sallallahu alaihi wasallam shine a farkon shekarar nan ne da ta biyo shekarar da aka yi wato abin da ya auku ga abraha na halaka shi da mutanansa da kuma giwayensa wato da ake ce ma amal fil shekarar giwaye eh, don haka ba wani abin damuwa ne don ba a san wannan tarihi ba wani zai ce ya za a yi ranar haihuwa annabi ma a ce ba a rike ta ba domin ba abun mamaki bane kasancewar a lokacin ba a cika damuwa da rana da tarihi na wani wato wata da wata da rana ba amma dai akan ce an shi an haifi wani rana kaza lokacin da matsala kaza ko hadisa kaza take da kwana kaza in Allah ya sa an samu an yi dabbin wannan shi kenan don haka abin da ya zo wanda shi wannan malami ya ha wato yake ganin shine mafi ƙarfi a cikin maganganu shine ranar tara ne ga watan rabi'ul awwal din wato wannan shekara din ta giwaye wali na sanatan khalat min mulki kisra kuma lokacin sarki kisra a yana shekara arba'in a mulkinsa kamar yadda muka sani a kowace al'ummar da ba mai rubutu ba ce ba mai karatu ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasafta al'ummar larabawa cewa mu al'umma ce wato ummiya la la la naqra la naktub lokacin da yake magana akan lissafin wata sai yake cewa mu al'umma ce ummiya wadda bata saba rubutu ba bata saba karatu ba har yake cewa shaharu haka za wa haka za wa haka za. yi ce wata yakan zama kaza yakan zama kaza ma'ana yana zancen lissafin ko 29 ko 30 ma'ana goma a yi goma a yi goma a hakanan za mu ga cewa dangane da abubuwan da suka shafi tarihi akan kalli wani abu ne da ya faru kamar da kowace al'umma haka take mu ma duk da akwai lokacin akwai karatun amma dai bai yaɗu sosai ba za ka ga haihuwar yara da yawa za ka ji an ce ai wani an haife shi ne a bayan kashe sardauna da kwana uku wani a ce bayan an haife shi da sati ɗaya a kashe sardauna ba haka muke yi ba to irin wannan ne haka su ma a wancan zamani ɗin sai a duba wani abu da ya faru babba a wannan shekarar sai a ce lokacin ko da aka yi kaza shekarar da aka yi wannan har aka yi kaza aka yi kaza to ai an yi ta da kwana kaɗan sai aka haifi wani wani shine dabtin lissafin da mutane suke a inda babu karatu ba kamar yanzu ba yanzu an san kwanaki an akwai lissafi kuma za a iya faɗa yau takwas ga watan rajab yau kuma ashirin ga watan jun kowa kuma ya san wannan wanda bai sani ba ma lokaci guda zai ɗauki agogonsa ya duba ya gani yau kwana nawa wata da haka babu abin mamaki to a lokacin nan sai aka kwatanta in ma da hadisatil fil wato abin da ya faru na kashe abraha da mutanensa da giwayensu ko kuma da shekarun wani sarki ga wurtacce da yake area din kamar da muka sani kullum muna faɗa cewa al'ummar da take da ƙarfi a wancan lokaci zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haske da daula mai ƙarfi manya-manya guda biyu ne da daular Romawa da daular Farisa to nan an kwatanta mana da daular Farisa lokacin akwai kisra a nusharwan ibn qubar ibn yazdajir ibn bahram jor ibn yazdajir lokacin shine shugaban iran a wannan lokaci domin ita ce daula mai karfi a wannan lokaci to yana da shekara arba'in a mulkinsa aka haifi manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin ya kara har yanzu ya ce wa yuwafiqu zalika al-20 aw thani wa 20 wannan kuma ya yi daidai da wato ranar ashirin ko kuma ashirin da biyu min shahar april a watan april a sanata 71 wa 500 shekara ta ɗari biyar da da saba'in ɗaya wato lissafin miladiya yace hasaba ma haqqaqahu al-alim al-kabir Muhammad Suleiman al-Mansurburi ita gwargwadon lissafin da wani babban malami mai suna Muhammad Suleiman Al-Mansurfuri ya haƙaƙa ya bayyana cewa ya yi lissafi ya gano ran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lissafin miladiya shine wannan wato 20 ko kuma 22 ga watan April na 571 ah, sannan ya wal muhaqqiqu al-falaki Mahmud Bashir wannan ban san ko malamin ne ya kara ko kuma ina jin babu shi a gunku ko yawwa na duba na computer na ga babu shi ma nan wani ya kara ko kuma malamin ne ban sani ba cewa wal muhabbiqul falaki muhammad bashi akwai wani malami na mai masu ilimin falaki wato ilimin lissafin harkar taurari da wata da kwanaki yana cewa wannan abin da wannan mutumin ya faɗa haka ne wato 20 ga watan april ko kuma 22 ga watan april to almuhim dai wannan shine abin da malamin suka faɗa sai ce waruya ko warawa ibn sa'd ibn sa'd ya ruwaito a cikin littafin sa at-tabaqat ibn sa'd yana cikin wato manyan mutane masu ruwayar tarihi da kuma sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa shine umda a cikin su ma'ana mafi yawan mutane gunsa suke komawa duk da maganar isnadi akwai yan makala wajen akwai magana wajen ingancin wato hanyarsa amma dai in aka zo kan magana tarihi ana itimadi akan magana su kwarai da gaskiya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 230 a yana cewa anna umma rasulillah cewa mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat tace lamma walada lamma waladatu yayin da ta haife shi kharaj ilayhi lamma waladtuhu yayin da na haife shi kharaja min farji nurun wani haske ya fita daga gabana aba'at lahu usuru shami wato wanda saboda tsananin wannan haske sai da ya zama wato dukkan fadar da take ƙasar sham sai da ta haskaka malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga cewa dama Allah maɗaukaki ya saba aiko annabawansa a sham ne kamar da malam ke na cewa a shamu abdul anbiya'i mafi yawan annabawa za ka daga sham suke kuma kullum da muna faɗa cewa abinda ake nufi da sham shine palestine da jordan da lebanon da kuma syria wannan area ita ake ce ma sham kaga kenan palestine tana ciki palestine mafi yawan annabawan bani isra'ila dama daga nan suke yawwa don haka duk wani duk wata fada ta wani sarki mai mulki lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hasken da ya fito daga mahaifiyarsa sai da ya haskake wannan fada ishara zuwa ga cewa wannan fado fadoji ko gine-gine na fada za su dawo su haskaka da hasken annabci kuma sannan su zama karkashin wato wannan tafiya ta wannan bawan Allah da aka haifa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam آه، يتي وروى أحمد حكى أن أحمد يرويته عن الإرباط ابن سارية ما يقارب ذلك آه، أحمد الإمام أحمد يرويته أسكين واتو مسنة تنسى دقى الإرباط ابن سارية وترواية دتي كسد وانا وروي وقد روي أن إرحافات بالبعثة وقعت عند الميلاد an ruwaito kuma cewa wasu alamomi da suke nuni zuwa ga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakika sun faru lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yace daga cikin su akwai fasaqat arba'u arba'u ashara shurfatan sai da wato kaman baranda baranda da ake ginawa a ɗaki da suna da gini haka dogo mai tsawo kamar bene kuma ana yar baranda wadda mai mulki ko mai gidan zai rika lekowa yana kallon gari ta hanyar su shi ake ce mashurfa abin ake ce mashurfa kamar baranda da bayan wundanka da zaka iya lekowa kuma ka ga wato cikin gari wani shi ake ce mashurfa daga ashrafa abu duk wurin da yake leƙen wani wuri zaka iya hango wani wuri ta hanyar to irin wannan ko ana ce masa shurfa yace suka ce sai da irin wannan baranda ko balkoni balkoni guda goma sha hudu suka rushe daga ina ne wurin ya ce min iwani kisra daga manyan dakunan kisra iwan shi kuma dakin da aka gina shi ya zama gabansa ga akwai gefe nasa guda ɗaya daga cikin kusurorinsa guda hudu sai aka bar ɗaya a buɗe haka shine abin da ake da kiwan iwan kai to a irin wannan dama shi ake sama irin wannan balkoni balkoni ko a baranda to guda goma sha hudu sai da suka rushe saboda haihuwar manzon mu sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan menene ishara ce zuwa ga cewa wannan abin ko wannan daukakar domin kun ga sai aka tabo saman ginin can inda nan ne ma mai mulkin ke lekowa ya ga wani wuri to shine ya rushe saboda haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ishara cewa mulkin nan zai zo ya kare a durkusar da shi ya dawo karkashin wannan wanda aka haife shi wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wa khamadatin naru allati ya'buduha al-majusu wutar da majusawa a Iran a lokacin nan suke bautawa domin san a lokacin an ce farisa ana nufin iran to duk masu bautar wuta ne kafin zuwan musulunci to wannan wutar gaba ɗayanta ta mutu lokacin da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam wan hadamatil kana'isu kuma sannan coci coci haula buhirati sawa da suke ƙeriyar wato tekun sawa dukansu suka faɗi su ma wato suka ruguje ba'da an ghabat bayan an wato nutsar da su a cikin tekun ma'ana coci coci suka nitsi saboda haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam yake rawa zalikal bai baihaqi ne ya ruwaito wato wannan magana duk da cewa shi wannan bawan Allah ina da sanin ko abun ku akwai nan babu yana cewa wannan abu bai zo da isnadi tabbatacce ba wato ya faɗa gun ko nan babu me yake cewa karanto mana na kamar yawwa yace wannan abu laisa lahu isnadun sabitun a nuska ta wadda take cikin kwamfuta ta daidai da wannan na yi muraji a kafin wannan yace wannan magana da aka faɗa cewa wasu bangare na fadar kisra ta rushe cocina sun nutse sannan kuma wutar da majusa suke bauta ta mutu wannan ba a same shi da isnadi ingantacce ba hmm. wannan kun ga adalcin sunna kenan mai adalci ka faɗi abin da ya tabbata abin da bai tabbata ba kar ka faɗe shi domin ko da shi ko ba shi manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ma'anar zuwansa kawai ya isa a ce waɗannan abu a gaba ɗaya ba wai ma wani bangare ya mutu ba gaba ɗayan su daulolin su ne suka lalace don haka ko wannan abu ya tabbata ko bai tabbata ba falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana nan ba a rage masa komai ba yawwa amma dai ishara ce zuwa ga cewa a zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo ƙarshen waɗannan dauloli da suke dagawa suke ganin babu wanda ya kai su ƙarfi shi yasa har malami ke cewa domin waɗannan abubuwa inda sun faru da za mu same su a labarin waɗannan mutanen sun faɗa ko ba ka bane da mutanen suna da tarihi tarihi mai tsawo wataran za su faɗa a cikin littafansu cewa ai lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu kaza ya faru a ƙasar mu ko da za a ce wani abu har guda goma sha hudu ya rushe za a sami labarin haka domin waɗanda suka musulunta tun da sun musulunta daga baya kaga ba wani abu ne da za su ce bari su ɓoye wannan saboda ci gaban ƙasar su ko kar su tona asirin ƙasar su wanda musulunta yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi masa fiye da ƙasar su kaga a da da wannan labarin da mun same shi ta hanyar su haka nan cocina din da kuma wancan wuta da ta aka ambata cewa ta mutu don haka dai wani abu bai tabbata cewa ya faru ba amma dai a littafan tarihi an faɗe shi shi yasa har a wannan nuskar ta wani cewa wala yuqiruhu Muhammad al-Ghazali cewa Muhammad al-Ghazali a cikin fiqh sira bai tabbatar da wannan magana ba kafin wannan din da ta'liqi shi ya ƙara wannan magana sai yace walamma waladathu ummuhu yayin da mahaifiyarsa ta haife shi sallallahu alaihi wa sallam arsalat ila jaddihi abdul muttalib sai ta aikawa kakansa abdul muttalib tubashshiruhu bi hafidihi tana ba tana masa bushara da samun jikansa faja'a mustabshiran sai zo yana farin ciki yana murna wa dakhala bihi alka'bata ya dauke shi ya shiga da shi dakin ka'aba wada Allah ya roki Allah wa shakara lahu kuma ya gode masa واختار isma muhammadin ya يزاب masa suna. Muhammad mun san mahaifinsa ya rasu ko yawwa don haka kakansa Abu Muttalib shi ya waɗannan abubuwa da shi wa ikhtara lahu isma Muhammad shine yasa masa wannan suna Muhammad yace wa hadha ismu lam yakun ma'rufan fil arab wannan sunan suna Muhammad ba a kasance an san shi ba a tsakanin larabawa ba suna ne sananne ba a gun larabawa ba su saba amfani da shi ba hmm. ma'ana suna ne da yake nuni zuwa ga ma'anar da take ɗauke a cikinsa shi yasa ya zama cewa an sa shi me nake nufi a nan sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ne da allah ya zabar masa duk da cewa <clears throat> kakansa ne ya zaɓi wannan sunan to amma allah maɗauki ya sa a sa masa wannan suna ne saboda ya dace da ma'anar da take tare da shi muhammad ne shi mai ma'anar muhammad muhammad shine abin godewa wanda ya cancanci duk wata kalma ta agode masa a yaba masa mun san kuwa duk wani ɗan adam da Allah maɗaukaki ya halitta babu wanda ya kai mai wannan suna daraja don haka duk wata ma'ana ta ɗaukaka ta agode masa ta abin a yaba masa to wannan bawan Allah ya ɗauke ta wato mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka shi yasa mun san akwai abin da malamai suke faɗa a babin eh, ilimin sunaye da siffofi suna cewa sunayen Allah maɗaukaki gaba ɗayan sunayensa Allahu Ar-Rahman Al-Maliku Al-Quddusu As-Salamu Al-Mu'min Al-Muhaimin har zuwa duk dai ƙarshen sunayensa duk da ba su da ƙarshe ba su da iyaka a kowanne ɗaya daga ciki malamai suna cewa duk sunayen a alamun ne wa ausan me ma'anan wannan ma'ana kowane suna alam ne kuma sifa ne me ma'anan alam a gun ɗaliban ilimi sun san alam alam shine suna wanda ake sawa mutum a ce wane dan wane mun san a larabci akwai abin da ake ce ma suna akwai abin da ake ce ma laƙabi abin da ake ce ma alkunya ko yawa to suna alam ne misali mai muku magana sunansa abubakar misali alam ne gare shi sunansa abubakar amma wannan sunan ba lalle ya zama sifa bane gare shi mun gane amma Allah maɗaukaki duk sunansa sifa ne gare shi in ka ce ar-rahman sunansa ne ar-rahman to kuma yana ɗauke da sifar ar-rahma mun gane sannan sunansa al-alimu mai ilimi yana ɗauke da sifar mai al-ilmu as-sami'u akwai sifar as-sam'u albasiru akwai sifar albasaru haka duk sunayen Allah take don haka alam ne kuma sifa ne to haka nan wannan abin da ke son kai gare shi ne wannan suna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma alam ne gare shi kuma sifa ne gare shi ma'ana sunansa Muhammadu alam ne gare shi ma'ana suna ne da aka ware masa ya zama nasa ne da yake bambance shi da sauran mutane sannan kuma sifa sai gare shi cewa shi abin godiya ne mun gane sabanin wani wanda ba annabi ba kuma sannan ba Allah subhanahu wa ta'ala a sunayensa ba yanzu mu nan a cikin mu akwai Muhammadu da yawa amma kuma za ka ga cewa a halayensa da ɗabi'unsa to ba ba bane ba abin godiya bane ba abin ayaba masa bane ko ba haka bane kaga kenan shi suna a wurinsa alam ne amma ba sifa bane mun gane yawwa to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan suna suna ne gare shi alam kuma sannan wato sifa ne gare shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a sannan yace wa qatanahu yawm sabi'ihi abdul muttalib kakansa yayi masa kaciya ranar bakwai da haihuwarsa kama kana al-arabu yaf'alun kamar da wannan ita ce al'adar larabawa suna yau yaro kaciya ne ranar sunansa in aka yanka dabba to kuma sai a yi masa kaciya a ranar wato ranar bakwai ranar suna a ranar al'adar laraba haka cikin kaciya kuma har zuwa yau haka suke a wata riwayar ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi ne da kaciyarsa kamar da wasu malaman suka ambata a cikin littafansu ba ƙarya ne cewa yana nan a rubuta an rubuta amma dai ibn al-qayyim yana cewa laysa fihi hadithun sabitun babu hadisi da ya tabbata akan wannan amma maganar cewa abdulmuttalib ya yi masa kaciya wannan ya zo a littafin sira sun ambata hmm, musamman sira ta ibn hisham da sauran littafai ala ayi halin kamar da dama muke faɗa da'iman abin da ya zo ya tabbata a faɗe shi asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da bai tabbata ba to kar ka faɗa domin zaka iya dangana Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu wanda shi bai faɗe shi ba ko kuma ba a yi shi dangane da shi ba kuma sai ka faɗa cikin wani abu ya ce wa awwalu man arba arba'athu min al-marabi'i ba'da ummihi sallallahu alaihi wa sallam suwaiba <clears throat> matar da ta fara shayar da shi bayan mahaifinsa sallallahu alaihi wa sallam ita ce suwaiba wadda a Hausa muke cewa suwaiba ko hmm. suwaiba ne da sa'u ba sinin ba hmm. suwaiba maula abi lahabin wato yantacciyar baiwa ce ta abu lahab ta shayar da shi bi labani ibnin laha da nonon wani ɗana ta yuqalu lahu masruh ana ce masa masruh Mana abu lahab yana da kuyanga da ya yanta ta ita ce Maulafi. sunanta suwaiba tana da ɗa sunansa masruh wannan nonon da yake sha shi masruh aka shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ita ce farkon wanda ta shayar da shi da nonanta bayan mahaifiyarsa sallallahu alaihi wasallam wa kanat qad arba'at qablahu hamzata ibn abd al-muttalib kuma ita so ibadin nan ta kafin shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta shayar da hamza dan abd al-muttalib mun san hamza dan abd al-muttalib baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin baffanninsa waɗanda suka musulunta wa arba'at ba'dahu aba salama ibn asad al bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta shayar da wato abu salama ibn abdul asad al-makhzumi kun ga wannan a shari'a ta musulunci sun zama yan uwansa fi me fi raba'a wato yan uwansa min raba'a hmm. fi bani nan kuma za mu zo mu ji magana na abin da ya faru a cikin bani sa'ad bani su ne kabilan halimatu sa'adiya wadda ta shayar da manzo sallallahu alaihi sallama kuma ta rene shi a wadda suke a eriyar madina yace wa kanat al'adatu inda al-hadirin min al-arab al'adar larabawan birni ne na daga cikin wato a wancan zamani an yaltamisu al-marabi'a li auladihim al'ada ce da larabawa suka saba in suna birni domin maka birni ce sauran garuruwa banda madina duk ƙauyuka ne da suke zagaye da su madina ma a wancan lokacin birni ce a in ka kwatanta ta da sauran wurare din ake nufi mm. to al'ada ce ta mutanen birni daga cikin larabawa su bincika su samo wa 'ya'yansu wato mai shayarwa don me sai a ɗauki yaro sai a kai shi ƙauye ya fita daga rayuwar birni adan lahum an amradil hawadiri wato don su nesantar da shi daga cututtuka irin na zaman birni hmm. domin zaman birni ya fi yawan cuta fiye da zaman ƙauye zaman ƙauye a saboda kusancinsa da rayuwa ta ɗabi'a mutum ya fi abin da yake daga ƙasa ya fito garau da shi wato ba tare da ya shiga wani sabon tsari ba ya fi lafiya ya fi samun jiki mai lafiya fiye da wanda yake kullum kayan gwangwani yake ciki wannan ya fi bayyana ma a zamanin mu ko yawwa zamanin mu da komai za a ga da na gwangwani da kaza da kaza da eh, abin nan environmental pollution da iskar babur da menene da menene hayaki komai kaga ba ba zantan lafiya an fi samun cututtuka wannan zancen har haka yake har zuwa yanzu amma za ga kauye fa kauye babu waɗannan abubuwa inda har mutum zai tsaftace kansa kuma ci abin da yake mai tsafta mai kyau za za ga zai fi lafiya kuma ya fi wato samun karfin jiki Ya ce li ji samuhu domin jikinsu ya fi yayi karfi wa tashtaddu wata wa a asabuhun kuma sannan wato jijiyoyin jikinsu su tsananta su kame sosai sai ƙarfi. wa yutqinu al-lisan al-arabi kuma sannan su iya larabci su kware sosai a larabci domin larabci na hakika yana kauye in kana garin larabawa za ka samu cewa larabawa na ƙauye na hakika sun fi sanin larabci fiye da mutanen birni wanda kuma ko ina ma a haka abin yake ko mu yanzu wanda zai zo daga ƙauye yana yaransa da wani bako bai zo an zauna da shi a birni an takuda masa ba za ga maganarsa ta fi daidai da wato hausa ta hakika haka ne ko ba haka ba haka nan ba filanta ne amma a rayuwar birni akwai baki iri iri masu yaransu daban masu al'adu daban sun zo an cakuɗa da su sun ba mu wasu mustalahat wato wasu irin kalmomi da ake amfani da su a cikin gari wanda in ka je kawai sai an yi tambaya wasu kuma ta hanyar karatu suka bu kamar misali mu yanzu boko ya sa kafin ana magana ana sa oke ana sa kaza da kaza ka je <clears throat> ba kawai kai magana shi kace oke bai san me kake ko ba haka bane yawa yin waɗannan abubuwan karatu wani iri daban yana yana canzawa haka nan kuma za ka samu hausar mu wanda aka wanda ya karatu ko da na addini hausar larabci ya shiga cikin ta da yawa idan ka je kana magana da makauye wanda ba karatun addini ba bai karanta larabci ba kana magana sai yana neman sai ka fassara ma don haka ashe kenan yare kowanne yare to yana gun kauyawan wato masu shi hmm. to haka ne yasa a wancan lokaci sai su ɗauki 'ya'yansu sai su kai su kauye don su gyara harshen su yayi kyau yace fi ma'adin ya zama cewa sun gyara sun iya larabci mai kyau a lokacin da suke kanana shine fi mahdihi faltamasa abdul muttalib li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arba'a sai abdul muttalib ya ta bincike yana binciken a samu masa mata mai wato shayar da ɗansa wastarda lahu imra'atun min bani sa'ad ibn bakr wata mata daga bani sa'ad ibn bakr ana ce mata halima bintu abi zu'aib ta zo ta nemi a ba ta shi ta shayar da shi wa zawjuha mijinta shine al-Harith ibn Abdul Uzza Harith dan Abdul Uzza al-mukanna bi Abi Kabshata wanda ake ma alkunya da Abu Kabsha min nafsin kabila shi ma kabila su daya wato yan bani Sa'ad ne Ibn Bakar a wannan sunan na Abu Kabsha ko alkunya ta Abu Kabsha shine za ku ji kafiran Qurayshawa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in suka so muzanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su gaya masa bakar magana sai su dangana shi zuwa ga wannan kamar lokacin da eh, Annabi sallallahu wa sallama ya kama eh, wato yayi hijira kuma suka ji labarin yana kama garuruwa da yawa sai wani daga cikin su yake cewa lallai al'amarin ibnu abi kafsha ya girmama kuma wannan suna nufin izgili ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su dangana shi zuwa ga waɗanda suka shayar da shi maimakon su dangana shi zuwa ga asalinsa cikin Qurayshawa ɗan uwansa wa ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallama hunaka min ar-rida'a ɗan uwansa na shayar da mama a can ɗin nan ce hunaka ana nufin fi bani sa'ad su ne Abdullahi ibn al-Harith Abdullahi dan Harith wa unaifa bint al da unaifa yar harith wa hudafa aw juzama bint al-harith da kuma hudafa ko kuma juzama yar al-harith didi wannan mutumi ko mijin halimatu sa'diya wannan ko kuma ita ce yace wahiyar shaima'u ita ce ake ce ma shaima'u laqabun ghalaba ala ismiha wannan lakabi ne da ya rinjaye akan sunanta an fi saninta da shema'u hmm. ina jin wannan sunan mun ɗauko shi ko ana amfani da shi sosai yau shema'u to wannan su asalin sunanta huzafa ko kuma juzama ya ce ga alharis wato mijin halimatu sa'adiya wadda ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ka ce a yar uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wajen shayarwa Yau. wa kanat تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم تاكفن تنا لنا من ذن الله صلى الله عليه وسلم daga cikin yan uwan nasa har yanzu a raba'a akwai Abu Sufyan ibn al-Harith Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib shi kuma wannan an koma tan gidansu mun faɗi wannan a wancan darasi da gabata Abu Sufyan ibn al-Harith an mana mu bambance ba shine Abu Sufyan baban Muawiya ba ko yawa shi wannan a cikin Bani Umayya ne wannan kuma a dangin Bani Hashim yawa تنازع أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمه حمزة بفا من ذا الله صلى الله عليه وسلم حمدة بن عبد المطلب مستربعا في بني سعد بن بكر شيما أن شايد بشيني آه، ونن قبيلة بني سعد ابن بكر فأرضعت فأرضعت أمه آه، أمه رسول الله تيم أوسى أرضاءه wato uwarsa da ta shayar da shi shi ma abani bakar din ita ma ta taba shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa inda ummihi halima lokacin da shi yake gun halima to wannan wadda ta shayar da hamza ta taba shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun gane wannan fa kana hamzatu rabi'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min jihatayn min wajhayn sai ta wannan zamu ga cewa hamza ibn abdul muttalib ya zama dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abokin shayarwarsa wato kamar a ce bayan cewa baffansa ne mun gane cewa baffansa ne ko yau domin kakansa ne ya haife shi to sannan kuma sai ya zama cewa kaninsa ne a raba kun ga gashi baffansa ne amma wajen shayarwa ya zama kaninsa saboda wadda ta shayar da shi ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ta bangare biyu kuma suwai ba maulatin Abu Lahab wadda ta shayar da manzan Allah ita ce wadda ta fara shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mahaifiyarsa to ta shayar da shi Hamza kuma sannan kuma wannan mata da aka ɗauko haya ake biyan ta kuɗi don ta shayar da uh, Hamza a ƙauye to lokacin da annabi sallallahu alaihi yake hannun halimatu sa'adiya tana shayar da shi tana renansa to ita wannan matar ita ma ta shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sun haɗu wuri biyu a wajen raza'a tare da cewa kuma baffan sa mun gane yawa uh, sannan sai yake cewa ah, min jihati suwaiba wa min jihati as-sa'diyah tayyib yace wara'at halimatu min barakatihi sallallahu alaihi wa sallam ma qaffat minhu al-ajab ita wannan mata halimatu sa'diya ta ga abin mamaki a lokacin da wato manzon sallallahu alaihi wa sallama yake wurinta har ta ba da labarin wannan abin mamaki wal natrukha tarwi lana mufassalan bari mu batta ta yi mana ruwayar daga bakinta wannan ruwaya kuma da za mu ji malaman eh, isnadi ko sanin ilimin riwaya sun ce isnadin ta hasan ne ko jayyid yau don haka za a iya karbarsa ba matsala a cikinsa abinda za mu ji dinnan mai kyau ne wanda halimatu sa'adiya take ba mu labari akan isar shayar da ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ma ta same shi a makka قال ابن إسحاق ابن إسحاق سوا كانت حليمة تحدث حليمة سعدية تنا بعد الأباري تنا سوى أنها خرجت من بلدها تافتو دقلونس مع زوجها تارد مجنتا وابن لها صغير ترضعه دون تاناتا قرمي دتكي شاهد بشي تافتو في نسوة min bani sa'ad ibn bakr a cikin wani gungu na mata har yanzu ga ta da mijinta da danta ko sannan kuma akwai tawagar mata suna tafe ita ma a tare da ita fi niswatin min bani sa'ad ibn bakr taltamisu a suna neman waɗanda za su shayar domin haka ake da kasan irin yadda mata suke fitowa daga ƙauye suna neman wanke-wanke a gidajen mutanen birni to haka a wancan zamani su kuma suke fitowa daga ƙauye suna neman ina jaririn da aka haife shi don su je su shayar da shi a ƙauye domin wani al'adar an saba da ita za su je ki shayar da abin da za a baki mun gane wannan saboda yaro ya tashi da wancan abubuwa da aka ambata mana ka jikinsa ya karfi ya nesa daga cututtuka sannan kuma ya samu harshen larabci na asali wanda ba a gurɓata shi da zaman binni ba to sai su rika yawo gida gida a cikin madina suna cewa ina wanda za a shayar ina wanda matar da za ta da ɗanta a shayar da shi to ne take bamu labarin ita Halima ta sa'diya a wannan riwaya take cewa qalat tace wa zalika fi sanatin shahba'a wannan abu kuwa ya kasance a wata shekara ne ta fari laraba suna cewa sana shahaba'a idan babu kore a cikinta ma'ana saboda tsananin fari ya zama babu wato ciyawa koriya sai a ce tana shahba ana kwatanta ƙasar ta zama shahba in ka ce shahba abinda launin fari da ya karkata ya tafi da kudura kamar zuwa baki baki ma'ana ƙasa ƙasa saboda rashin mai rashin ruwa yawa shi na ke ce ma shahba mun san launin da tura suke ce ma pale ko yawa to shi ake ce ma shahba mutum misali idan ya zama ya koyi rashin lafiya ya zama ba ruwa a jikinsa kan sami irin wannan sifa din fari launin tare da baki baki yawa a sai ce lam tubqi lana shay'an wannan shekara bata bar mana komai ba an yi talauci an sha yunwa an sha bala'i fa kharajtu sai na fita ala atanin li qamra'a akan wata jakatawa fara qamra'a sifa sai ita ma ana amfani da ita wajen wasafta abu idan fari ne a ko farin da yake ya kusa da yadda wata yake farin da yake shi ma ma'ahu kudura hmm. to nan qamra'a ana nufin fara wajen launin ta tana kan wata atani a hausar mu muna cewa jaka ko akwai jaki akwai jaka wasu yaran ba sa bambancewa wasu kuma kamar ka tana su kuma suna cewa jaka hmm. mu kuma ce jaka wannan bambanci ne wajen yadda ake ina za a ba madda da stress a wajen karantawa hmm. yace ma'ana sharifun lana akwai wata taguwa tamu sharif ana nufin tsohuwar taguwa tsohuwar abin nan eh, rakuma Hmm. tsohuwar raƙuma wadda ta daɗe a duniya wallahi ma tabibu ko ma tabibu bi kasamatin wannan tsohuwar raƙuma ta mu ita ko ɗigo ba ta iya fitarwa shi ne tabibu a yi taƙuru bi kasamatin ko da wani ɗigo ko da wato tana nufin ne saboda tsabar wahalar da ake ciki a wannan lokaci wannan raƙuma ta mu ko ɗan ɗigon nono ba ta iya fitarwa shi ne wallahi ma tabibu bi kasamatin ko dubu ɗaya na nono ba ta tare da shi saboda tsananin yunwa da ake yi a wannan lokaci domin raƙumi ko kowace dabba ai sai ta ci sannan nono ke fitowa yawa to babu abin da za a ci kasa ba'a saboda eh, abin nan jadd ta ce wa ma na namu lailana ajma ah, min sabiyina allazi ma'ana duk mu ba mu yi bacci ba shine ma'anar lailana ajma gaba ɗayan wannan dare ba mu yi bacci ba min sadiyina alladhi ma'ana saboda dalilin wani wani yaro namu wato yaron mu da yake tare da mu min buka'ihi min al saboda tsananin kukan da yake da shi na yunwa yana ce mana kukan yunwa yunwa yunwa kun ga bala'in ya haɗu da yawa ƙasa fari kuma da ake tatsa a sha ko ɗigo babu yaro ya dame mu da kukan yunwa bala'i ta ko'ina da ko'ina ya ce ma fi sadiyi ma yughnihi abin da ke cikin wato kirjina wato nono na ba zai isar da shi ba ba zai gamsar da shi ya kosar da shi ba wa ma fi sharifina ma yubdihi haka nan abin da ke cikin wannan tsohuwar ma ta ko take ba dan ba san waye ba yau da Allah ya sa sun san waye ai ko kawa za a yi aka a shayar ko ba haka ma to ba su san waye ba dan aka ce a ah, ga yaro to amma fa gaskiya uban ya rasu sun a ah, ni kan ba zan karba ba sai su wuce to kowace sai da aka yi mata wannan tai ta zo ta karbi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan kowace sai ta ki ba za ta karba wa zalika anna kunna narju marufa min abi sabi yace ta ce saboda mu ko dama muna fatan alheri ne mu samu dan wani alheri da zai zo daga baban wannan yaro to aka ce ba baban kaga wa zai ba mu wani abu fa kunna naqulu mun kasance a lokacin muna cewa yatim a maraya kai a ba dai ni ba wa ma asa an tasna ummuhu wa jadduhu da kakansa da uwarsa ne za su iya mana in da dai ba uba in dai kaka ne da uwa to ba za su iya mana komai mu kan ba masu fa kunna nakrahuhu dan haka muka kasance muna kinsa a lokacin nan lidhalika fama baqiyat imra'atun babu wata mace qaddimat ma'i wadda ta zo tare da ni babu wadda ta rage illa akhadhat radi'an ghairi sai fa sai ta samu abun shayarwa banda mana duk matan nan kowace ta samu yaron da za ta shayar babansa yana da rai ta karba ta tafi da shi sai ni ta ce ni ban samu kowa ba in ji ita halima falamma ajma'ana lintilaqa yayin da muka gama ra'ayin mu gaba ɗaya muka haɗa kan cewa to dole fa mu koma gida kuma lokacin tafiya ya zo zamu juya mu koma ƙauyen mu shine ajma'ana alintilaqa muka yanke shawarar zamu tafi mu koma gida qultu li sahibi sai nace wa mijina nan sahibi tana nufin mijinta domin ta ga min tana tare da da mijinta da danta ko yawwa. da jakarta kuma da raƙuma tsohuwa tace wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi wa lam akhudh rabi'an wallahi ni ina kin a ce a tsakanin wannan gungun namu na mata da muka zo neman wato abin shayarwa a ce ni kadai ce zan koma ba tare da na samu abin shayarwa ba hmm. tace ina kin wannan abu tace wallahi la azhabanna ila zalika al-yatim fala akhidannahu zan je wannan maraya ko ya yake ni shi zan zan da ce na koma kauye ba komai ban samu wanda zai shayar ba to gwanda in koma tare da shi qala sai ya ce shi mijin nata la alayki an taf'ali ba komai akan ki in kin yi haka shine ma'ana la alayki ba'su ma'ana ba ki da wani laifi dan kin yi haka din to kamar yace masa to ai shikenan me muka iya ai sai ki ki karbo shi zo mu tafi ai yafi babu ai ko yafi babu din yafi akwai din ma yau a ina ne yake faɗa sai fala ku yau kala la alayki an taf'ali asallahu an yaj'ala lana fihi barakatan yace ila Allah madaukaki ya samu albarka a cikin sa ma'ana mu samu wata albarka na سيتتي فذهب فذهبت إليه سينة فولنسا فأخذته نأوكيش وما حملني على أخذه با أبن ليس نأوكيش إلا أني لم أجد غيره sai dan kawai ban samu wani ba kamar da ta faɗa wannan nana ta zance ne yawwa eh qalat tati falamma akhaftuhu yayin da na karbe shi raja'tu bihi ila rahli sai na dawo masauki na falamma wada'tuhu fi hijri yayin da na sashi a tsakanin cinyata da na in an ce hijirin mace ma'ana in ta zauna za ta shayar da nono a ina take dora shi akan cinyata ko yawwa to wannan shi ake ce ma hijir wannan area inda mace take sa yaro ta ba shi nono yayin da na sa shi a nan wuri akbala alaihi sadiyaya bima sha'a min labani sai nono na ya fuskanto gare shi kun ga mamaci aka shi ya fuskanci nonon ya kama ya sha ba a'a nononta sai ya kama ya fuskanci wannan wato wannan jariri a lokacin nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fuskance shi kuma ya karbe shi ba hatta rawiya ya sha ya sha ya sha har ya ƙoshi ce shariba hatta rawiya rawiya ba ruwiya ba kamar yadda ake rubuta riwaya yawwa rawiya ma'ana ya sha ruwa ya ƙoshi wa shariba ma'ahu akuhu hatta rawiya kai har dan uwansa ma ba tana da ɗa ba yawwa dan uwan nasa shi ma a lokacin shi ma ya sha har ya ƙoshi dam sun manama sannan ya bacci wanda mai kukan fa dai hana su bacci kun ga abu ya fara canzawa wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla zalika kafin wannan lokaci ba ma iya bacci saboda tsabar yunwa da kukan da yake mana saboda yunwa wa qama zawji halimatu sadiya tace mijina kuma ya miƙe ila sharifina tilka zuwa ga waccan raƙuma ta mu tsohuwan nan tsohuwar raƙuma nan da ko ugo ɗaya ba ta fitarwa kamar da aka gaya mana ɗazu ko yawwa ya tashi zuwa ga wannan raƙuma ah, a yawa ila sharifi na tilka fa idza hiya hafilun sai ya same ta a cikin daren za ta ka Allahu akbar lalle za ta ce wannan akwai wani abu a cikin wannan zancen hmm. kun ga ba wani abu aka samu ci ba ba wai ruwan aka yi na sama ciyawa ta fito kuma nan ta ci ba kawai daga zuwa za a yi tatsa kuma kawai sai ga nono kuma Kuma abin ya fita daga hankali kuma hmm. ya zama wani abu da ikon Allah fa halaba minha ya tafe ta ma shariba wa ma sharibtu ma'ahu hatta intahaina rayyan wa shib'an yace ya sha ya koshi ni ma na sha na koshi har muka muka yi daram shine hatta intahaina har muka gama rayan wato muka kosar da gishiriwar mu wa shib'an kuma muka koshi da abinci ma'ana muka ci muka sha muka koshi a fabitna bi khairi lailatin kuma muka yi bacci wato muka waye gari muka yi daren muka waye gari dai cikin wato dare mafi alherin dare ba mu taɓa samun irin wannan daren mai albarka ba qalat sai tace yaqulu sahibi hina asbahna da muka waye gari sai mijina yake cewa da ni ta'lamin ke ku kin san ke bayar Allah kin ku sani wallahi ya halima laqad akhadti nasmatan mubarakatan wallahi kin ɗauko wata rayuwa wato in an ce nasma ana nufin rai ran da kika ɗauko ɗin nan wato wannan yaron da kika ɗauko lalle yaro ne mai albarka qalat sai tace fa qultu wallahi inni la arju zalika wallahi ina fatan haka ne maka qalat sai tace thumma kharajna sannan sai muka fita daga masaukin mu tunda da ma rahal rahal tace yanzu ko sun je yawa sannan sai tace sai muka fito daga masaukin mu wa rakibtu ana atani sai na hau jakata wa hamaltuhu alaiha sai na dora shi akan wa hammaltuhu alaiha na dora shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alaiha akan ita jakar ma'i tare da ni muka hau muka tafi fa wallahi laqata'tu birrakbi ma la yaqdiru alaihi shay'un min umrihi laqata'tu fa wallahi ita wannan jakar sai da ta rika yanke fage saboda saurinta ma'ana tana wuce wannan abokan tafiya shine bir arrakba ana nufin abokan tafiya tana overtaking din su shine ma'anan qata'at birrakbi ma la yaqdiru alaihi min umrihim irin abin da wannan jajayen raƙuman su ma ba za su iya ba da suke tafi da su a wannan lokaci hmm. hatta inna sawahibi kai har ma sai da abokaina mata a lokacin nan inji halima take cewa la yaqulna li suna cewa da ni yabnata abi zu'aib ya ke yar abi zu'aib wai haki kai canki irba'i alaina saurara mana man yi bi mu hankali ki rika jiran mu mana saurin naki yayi yawa kun ga wanda aka taho tana cewa ta bar su a baya ko adamtu rakba haka ta ce a baya to yanzu kuma ta dawo ana neman ita ake ce ake roƙonta ta bi su sannu sannu ta taurara musu alaysat hadhihi atanuki allati kunti kharajti alaiha wannan ba jakan nan mutum da kika fito da ita ne to ya abun kuma ya juya haka kina riga mu bayan mun ke barin ki a baya fa aqulu lahunna sai in ce da su bala wallah wallahi ita ce Inna hala hiya hiya ita ce dai wannan da kuka sani ɗin. fa yaqul da su kuma su ce wallahi inna laha sha'anan. lalle tana da wani al'amari ma'ana wani lamari kuma lalle dai ya faru dangane da wannan jakar taki ba mu gane shi ba qalat sai ta ce thumma qadimna manazilana min biladi bani sa'd sannan sai muka zo masaukan mu kun gidajen nasu din na kauyuka. rigan kamar su ce sai suka dawo rigar su hmm. gidansu kenan a wato ariyar bani sa'ad inda kabilan bani sa'ad suka mai kun san rayuwar larabawa kamar da aka gaya mana a baya cewa kowace kabila sai ta zama wani riga sai ta zauna nan ne wurin su har ya zama a hankali a hankali har ya zama gari kamar yanzu dai da yadda kuka ga rayuwar fulani to haka rayuwar su take a wancan lokaci ba ta da wani bambanci yadda kaga fulanin mu na yanzu a riga ga su ga dabbobin su ga yan bukuki ana zaune a sauki saurayi daga ciki ya kama hanyar dabbobi ya kama dabbobin da ya tafi kiwo da su ya je ya dawo ko awaki ya je ya dawo ko a je a dauko hayar mai kiwo haka rayuwa take ba ta da wani bambanci duk abin da ka sani to irin sani sai bambancin halaye da ɗabi'a kamar yadda muka ji a baya ina ne yawa sun maƙadimna manazila na min bani min biladi bani sa'adin وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها والله duk wata ƙasa ta duniya ban san ƙasar da ta kai mu talauci da rashin ruwan sama ba ita ma'ana tana nufin ariyar garin su wannan rigar da suke zaune duk inda ta sani duk wata ƙasa duk wata riga da take kewayen su ba inda take da fari mai tsanani da rashin ruwan sama irin ƙasar su fakanat zanami taruhu ala hini qadimna bihi wato sai da ya zama cewa dabbobi ban tsallake komai ba ko a wurin naku ko akwai abin da ba in kun ji bambancin kun tsaye da ni saboda yawa tsayi yace fa kanat ganami sai da ya zama tumaki na taruhu suna tafiya ala hini qadimna bihi lokacin da muka zo da shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take nufi wannan zamirin yaudu ila rasul sallallahu alaihi wasallam qadimna yawa hina qadimna bihi ma'ana shiba'an labanan labinan sai da wato sai da ya zama cewa suna tafiya su dawo a ƙoshe kuma tare da nono ma'ana idan na tura tumaki na su je su yi kiwo su dawo sai su dawo a ƙoshe kuma nonon su fal a ciki fa nahlubu wa nashrabu sai mu tatse su kuma mu sha wa ma yahlubu insanun qatratu labanin haka ne ko yawa babu wani mutum da zai shafi wato ɗigo ɗaya na na wato da wannan nono wala yajiduha fi dar'in hatta kana kana al-abiruna min qaumina wato sai da ya zama cewa kowa duk dan adam da yake son ya tatsi nono ya sha zai samu nono daga waɗannan dabbobi ya zai ce wala yajiduha mutum yana so ya samu a wani rinka ba zai samu ba fi zar'in a wani a wata hantsa hatta kana al hadirun har sai da waɗanda suke nan min qaumina daga cikin mutanenmu ya kuluna suna cewa li ru'yanihim ga masu kiwon su idan suka ɗauki masu kiwo suka tura su sai su ce da su wailakum kaitanku israhu haythu yasrahu ra'i binti abi du'aib ku je inda dabbobin binti abi du'aib wato halimatu sa'diya take kiwo ku je kuma ku je ku kiwo in ban ji abin da ke nufi da take nufi ga nan cewa nata dabbobin in suka dawo kullum a ƙoshi amma sauran mutane nasu dabbobin sai su dawo da yunwa har suna cewa masu yi musu kiwo kai ya za ku dawo ne mu ba komai kuna ganin wacce matar ga abin da ke faruwa a dabbobin ta ita idan ta an dawo mata da shi daga kiwo duk a ƙoshe kawai kuma ga nono fal ku je inda nata suke ci kuma ku je ku sa namu dabbobin su ci a can sai ku samu mana abin da suke take samu mun fahimta yawwa fataruhu agnamuhum jiya'an sai su kuma su tafi a da yunwa ma ta diddu bi qatrati labani ba za su sami ko digon wato ba za su sami damar su fidda ko da digo daya wato na nono ba wata ruhu ganami shiba'an labinan ni kulawa sai su je su dawo wato a koshe kuma nono a ciki falam nazal nata'arrafu min Allah az-ziyadata wal khaira ba mu bushe ba muna ganin ƙari da tarin alheri daga Allah maɗaukaki hatta mabat sanatahu har sai da shekaru biyun nan na al'ada da aka saba suka ƙare haka kullum muna cikin wannan alheri in ji halimatu sa'aliya mm, shekaru biyun nan sai da suka cika wa fasaltuhu na yayi shi wa kana shababan yana girman jiki shine yashibbu girman jikinsa shababan la ya al-gilmanu irin yadda sauran yara ba sa yin irin wannan girman jiki ma'ana girman jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haɓakar jikinsa haka yake ya taso da sauri fiye da sauran yara ba yadda irin sauran yara irin ma'ana in ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake shekara biyun nan ka kalli ƴaƴansu da suke shekara hudu sai ga kamar ya fi su girman jiki mun bai wannan yawa saboda wannan albarka da kuma wato samun wannan ni'ima hmm. ta ce falam yablu sanataihi hatta kana gulamin a jafran bai cika shekarunsa guda biyu ba sai da ya zama wato yaro ne cikakke in ce jafar shine yaron da jikinsa naman jikinsa da tsokar jikinsa ta gama hatuwa kuma yana iya cin abinci shine ake nufi da jafar yau a larabci as-sabiyu idan tafakha lahmuhu wa akala hmm. shi da abin da ake nufi da jafar qalat litisi ta ce faqadimna bihi ala ummi sai muka zo da shi gun mahaifiyarsa wa nahnu ahras ahras ala mukfihi fina lokacin da muka dawo gun mahaifiyarsa kun san idan shekara biyu ta kare ya za a yi sai ku dawo da yaro in lada ne a baku ladan ku kuma sai ku kama hanya ko ta ce to wallahi da muka dawo za mu mai da shi din nan mun fi kowa kwaɗayin abar mana shi ya ci gaba da zama tare da mu in ji Ali ta sa'adiya yawwa Alima kunna nara min barakatihi saboda abin da muke gani na albarkarsa fa kallamna ummah sai muka yi mahaifiyarsa magana wa qultu laha sai nace da ita law tarakti ibni indi ina ma an ce dai ki bar mun wannan dan nawa ki bar mun shi hatta ya har ya karfin jiki sosai ma'ana ya kara girma dai eh asan kowa na san alheri eh fa inni aksha alaihi wa ba'a makka ina je masa abin nan eh, annobar maka kada annobar maka ta same shi <laughs> eh. ka san kowa ke son abu kuma akwai yadda dabarar da zai kara eh, yin ba ƙarya ba ce yawwa <laughs> wato ina tsorace masa annobar maka don haka a bani shi in sake koma da shi qalat halima sadiya tace falam nazal biha ba mu bushe ba muna ta roƙon muna ta roƙon mahaifiyarsa ta bar mana shi hatta raddathu ma'ana har sai da tace to je koma da shi shine aka bar mata ta sake komawa da wannan riwaya tana cikin sirat ibn hisham kuma malamai sun karfafa ta yi masa salati kai yawo na'am yake me a a wa ya faɗi zancen kiwo akan annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba shi ne kiwon ba <laughs> yawo ya yi kyau da kai tambaya ba sai da gaba ta gaba da labari ba <laughs> to sai mu sa ko insha Allah nan na gaban insha Allah sai mu je kan ko ku mu karasa to mu karasa kan abin da ya shafi abin nan yau mu karasa wancan yace wa hakaza baqiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna ya ci gaba da zama fi bani sa'd kabilar bani sa'd hatta idza kanat as-sanatu ar-rabi'a aw al-khamisa har ya kai shekara biyar hudu ko biyar min maulidihi fa ta haihuwarsa waka hadisu shakka sadrihi abin nan hadisan nan ta tsaga kirjinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta faru rawa muslimun al-imam muslim ya rawaito an anas daga anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama atahu jibril cewa malaika jibril ya zo masa wa huwa yal'abu ma'al gilmani wata rana yana wasa tare da yara wannan ya faru ne a bani sa'ad din ma'ana ba a wurin ba a makka bane a cikin abin lokacin da annabi sallallahu alaihi yake hannun alimantar sabiya din a lokacin yana wasa da yara wata rana sai mala'ika jibril ya zo masa fa akhadahu fa sara'ahu sai kwantar da shi shine ma'ana fa sara'ahu yawa ka kama mutum ka kwantar ke sa ake cewa kokuwa zama abin musara'a yawa hmm. sai kwantar da shi fa shaqqa an qalbihi ya keta zuciyarsa mun san ketawa ce irin ta mala'ika wanda aka aiko shi ba ta mutumin da ya zo barna ba wanda zai sa wuka ya babballa ko ya farka kai yawwa amma wannan wani abu ne da Allah madaukaki ya ilmantar da mala'ikansa yadda zai yi wani aiki ne na musamman yawwa fa shaqqa an qalbihi fastakhraja alqalba sai keta wato kirjinsa ya fidda zuciyar fastakhraja minhu alqat alqatan sai ya cire wani gudan jini daga cikin wannan wato abin nan zuciyar ta manzo sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace haza hazzu shaytani minka wannan abin da na cire shine raban shaytan daga jikinka ma'ana ka rabu da maganar shaytan ya kusance ka mun gane wannan yawa thumma ghasalahu fi tasqil sannan sai ya wanke shi a tasa wata tasa tasqa ana nufin tasa daga daga idan muka dauko kenan daga larabci muka dauko tasa da ake faɗa asalin ta larabci ne tas ake ce mata hmm. min za'abin wato wata tasa ce ta zinare ya wanke wannan zuciyar a ciki bi ma'i zamzama da ruwan zamzam kuma summa li um, a ah, ko summa la'amahu sannan sai mai da shi yadda yake shine la'amahu hmm. ana cewa ciwo idan ka ji rauni dama ya warke ya koma ya haɗe nama ya koma nama shine ilta'ama yau nan kuma a nan ana nufin jibrilu la'amahu ma'ana ya haɗe shi ya mayar masa kamar a ce ba a matsa ga wurin an fidda zuciyar ba wani abu sai Allah sun ma'adahu ila makani ya kuma mai da shi wato zuwa inda yake waja algilmanu tsauna ila ummihi sai yara abokan wasansa suka taho da gudu zuwa wurin uwarsa ya'ani suna nufin zai'irahu mato mai shayar da shi zai'ir ana nufin mata mai shayar da yaro a kauye yawwa ma'ana mai lenansa faƙalu sai suka ce inna muhammadan qad qutila ai muhammad fa an kashe shi suka zo suna gaya halimatu sa'diya eh, fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul launi sai suka zo suka sami suka zo suka dawo suka sami sai suka sami launin sa ya gurbace in aka ce in taka ma'ana kamar ya fara cikin naka shi shine abin da ke ƙura kamar da aka ce kamar da ke cikin suratu eh, al'adiyya wato ma'ana duk ya butu butu da shi kuma launin sa ya canza saboda mai an kwantar da shi a kasa an masa wani abu hmm. wanda shi ne iya abin da ya faɗa a sauran littafai sun ƙara bayanai na wannan hadisa da yadda mai yaran suka yi ko mai hankalin ta ya tashi ta ɗauke shi ta tafi da shi aka je aka ba da labari dai har aka yi ta damuwa yawwa yara ba san me aka yi masa ba yawwa shi kuma ya ga abin da ya gani yawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada da labari kamar yadda ya faɗa a nan hadisin wannan na Anas ya ba da shi da tafsiri cewa mala'ika Jibril ne yazo ya same shi kuma yayi wannan aiki kaga ashe ya san me ya faru a lokacin hmm. to mu tsaya nan insha Allah sai mu koma ah, maganar ah, lokacin da ya koma zuwa ga mahaifiyarsa na na na ila eh, wannan ko da ba wannan nassin ba e nassoshi daban sun nuna cewa malami yana tambaya ne cewa wannan zuciya ta ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka cire aka kuma cire wannan gudan jini daga cikin zuciyar aka mai da shi ya koma wannan shine dalili akan cewa shi kadai shine ma'asumi a cikin wannan al'ummar na'am haka ne ba kuma lalle iya wannan dalilin kawai ba akwai dalilai da dama da suka tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai shine ma'asumi a wannan al'umma ne babu wani mutum da yake shine ma'asumi an ce ma'asumi shine mutumin da baya wani laifi laifi daga kaba'irai kuma baya israr wato baya ko kabira ko sagira ala khilafin bainal ulama sannan kuma zai yana yin kuskure amma Allah na gyara masa kuskure ma'ana Allah madaukaki baya barin sa akan wani abu na kuskure amma babban laifi a ce ya aikata shi to baya aikatawa shi da ake nufi da ma'asumi wanda duk abin da ya faɗa kuma gaskiya ne babu kuskure baya ƙarya don haka in ya faɗi magana to haka take to babu mai wannan a cikin wannan al'ummar banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran jama'a da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahlul bait suna da darajar su da Allah maɗaukaki ya ba su amma ba ma'asumai bane babu wani ma'asumi a cikin alul baiti ko matan annabi ko mazan ko matan sauran dangin wato ko aliyu ko alhassan ko alhussein fatima da sauransu da darajarsu da Allah maɗaukaki ya ba su dole kuma mu yadda da ita da ƙauna da za ka yi musu to amma fa ba ma'asumai bane babu dalili na shari'a da ya nuna cewa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutumi a wannan al'umma wanda yake ma'asumi ne ina fata mun gani, yawa akwai dalilai da dama na shari'a insha Allah wata rana za mu zo kansu hmm. sai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum